yanzu kusan kwanaki goma kenan hukumomin tsaro musamman ma rundunar sojan Najeriya ke fitar da bayanai ga manema labaru na cewa sun sake kwato garuruwan da yayan kungiyar Boko Haram suka kaka gida wannan sanarwa dai ya sa jama'a da dama cikin farin ciki yayin da wasu kuma ke tababar hakan sai dai a yan kwanakin nan ne kungiyar dattawa jihar Borno suka kira wani taron manema labarai a babban tarayya Abuja wanda suka yi yaba rundunonin sojan kasar da irin ayyukan da suke yi kuma suka nemi jami'an sojan kasar da su tabbatar cewa sun ɗauki wasu jami'ai da kuma 'yan jaridun don zuwa su gane wa idanunsu don tabbatar da kirarin da jami'an tsaron ke yi na cewa sun sake kwato waɗannan garuruwa wacewar waɗannan garuruwa da 'yan bandiga suka yi wani suka kaka gida a ciki ya sa al'umma da dama musamman ma mata da ƙananan yara zama wa 'yan gudun hijira a cikin ƙasarsu na asali wanda yanzu hakan manyan garuruwan da ke yau da irin waɗannan ƙananan hukumomi a cikin suke makil da 'yan gudun hijira sai dai wannan sanarwa na baya bayan da hukumomin tsaron ke aikewa manema labarai na faranta rayukan mutanen da ke irin waɗannan garuruwa inda cewa babu wani ɗan jarida ko kuma wani ɗan asalin jihar da ya je ganewa idanunsa game da wannan kirari da hukumomin tsaron ke yi sai dai a 'yan baya bayan da hukumomin tsaron na fidda wasu hotuna ne na mahutocin jami'an tsaron musamman ma na soji da 'ya'yan kungiyar boko haram din suka kwace suka kuma buga tambarin su akai wanda hukumomin tsaron ke nuni da cewa sun zaki kwato kayan su wasu motocin kuma na ci da wuta yayin da suka nuna hoton wasu da ake zaton 'ya'yan kungiyar boko haram din ne da suka yi shigen mata don neman tserewa jami'an tsaron a irin waɗannan garuruwa suke tafafatawa ganin haka ne da yasa na nemi jin ra'ayin al'umman jihar Borno game da irin wannan kirari da hukumomin tsaron ke yi na cewa suna ci gaba da kwato irin waɗannan garuruwa da 'ya'yan kungiyar boko haram din suka kwace a baya ga ma dai abin da suke cewa eh, hakikanin gaskiya wannan wani lamari ne wanda al'ummar jihar borno suka daɗe suna suna jira kuma allah ya kaddara sai a halin yanzu abin ya faru amma dai tambayin da ke bakin mutane shine me yasa gwamnatin tarayya ba ta ɗauki a matakin da ya dace ba sai a yanzu wasu na fassara a matsayin siyasa ne amma mu dai muna farin cikin hakan kuma muna fatan cewa sauran garuruwan da ba karɓo ba muna fatan Allah ya sa a karbo kuma al'umma su masu koma gidajensu kuma su da suke ciki kuma a yi zaɓe lafiya. Allah sa dai abin da gaske ne don mun sha jin irin wayannan maganganun cewa a ce sojoji sun karbi gari kaza sun karbi wancan garin kuma daga baya ya ya zama ba haka ba amma wannan karan yadda dai muke jin labari kam dai abu ya so ya tabbata cewa garurrukan sun shiga hannun sojoji kuma abin da kowanne dan Borno da nan ta san arewa maso yamma suke dakon jira cewa sojoji suka tsaya wayannan a kun wayannan ta'addan nan so da mutane yan gudun hijira samu su koma ƙauyukan su to alhamdulillah ala ayi halin mu dai duk lokacin da aka ce an kawo gyara cikin barna to za mu ce fa lillahi alhamdu don da abin da ake neman kenan a cikin wannan al'amura akwai rayuwa ka da yawa da suka salwanta da kuma maganan arziki da sauransu kan babu ma maganan su so in dai haka ne Allah ya tabbatar kuma Allah ya ba su nasara kan makiyin jama'a yanzu dai fatan al'umman jihar Borno shine wannan batun na kaka gida da yayan kungiyar Boko Haram din ke yi ya kawo ƙarshe haka da zai ba su damar komawa garuruwansu na asali haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya